duk da kokarin da hukumomin tsaro ke yi a najeriya na tabbatar da tsaro musamman ma dai kawo karshen garkuwa da mutane da ake a sassa daban-daban na kasar har yanzu masu garkuwa da jama'a a kasar na ci gaba da fito na fito da hukumomin tsaro a yanda batun sace mutane ya fi kamari a yankin arewacin kasar yankunan jihohin yammacin najeriya ma dai ba a bar su a baya ba inda ranar asabar dinnan wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da babban jami'in hukumar yaƙi da gobara a jihar lagos mr Saki Besbao da wasu mutane shida akan hanyar Efe zuwa Ikurudu da ke nan jihar Legas. A sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar Legas ta raba manema labarai ta ce tuni kwamishinan 'yan sandan jihar Legas Alhaji Zubairu Ma'azu tare da marawar wasu kwamandojinsa suka ziyarci yankin da aka sace mutane, tare da shan alwashin kama masu aikata laifuka ko sace mutanen da kuma kubutar da wanda aka sace da rayukansu. Alhaji Usman Alfashi Timan Lafai wani tsohon jami'in jami'an tsaro ne a Najeriya kuma na tambaye shi dalilin da ya sa harkar tsaron musamman ma dai na garkuwa da mutanen ya kici ya cinyewa. Wannan publicity ma na kara musu karfi ne sannan da police da sojoji da other services ba wannan togetherness soja nashi daban police na nashi daban yau fa an ka tambayi ma soja ma ko police wanda aka haɗa su a hanyar su yi operation su ma san juna ba ba alaka kowa na nashi ne to garin yadda ake zargin fulani da hannu wajen sace mutane ko garkuwa da su yasa na tambayi wani bafilatani mai suna malam sani ina mafita ko shawara ga fulani yan uwansa haƙƙin gwamnatin tarayya ne shugaban ƙasa musamman kaga shi ba fulatani ne kuma bai kamata a ce ya kamata in nemi fulani ga shugabannin su a ce wai to menene ne yake faruwa menene dalilin duka kuma a ce fulani ai wannan abin kunya dai ga gaba fulatani duk abubuwan da ya faru a ce ba fulani har ila yau dai balan baba ya yi kira ga masu garkuwa da mutanen a harshen fulfulde inda yake cewa wato mi nodda fulbe hullo to woni fu hullo hande en ko sentini wiya hullo ko dum dum tawi ɗum nder ladde a ah, to hullo da ma nder ladde anda to dum on ɗum guika guika an ko sentini hullo mi nodda fulbe ka alle annabi to be goni fu to be sentini fulbe be allah guika to ta wuji ko ko, ɗum nafatama a wonna e walla na en guika a tefata ko tefa kugal ngal kota ha na ɗum tawa hullo nodda do hullo hande hañum to on tawi fuɗɗoyan fulbe to on guyka wiyan fulɓe wujjuki yimɓe fullo wujjanayi ɗum wiyan fullo ayyo hande fulbe a can tudun waɗi. yanzu haka dai a kokarin da al'ummomi daban-daban ke yi na kawo ƙarshen wannan matsala tuni malaman addini daban-daban suka fara kira ga mabiya da su tashi tsaye wajen gudanar da addu'o'i kamar yadda dr bashir yankuzo wani malamin addinin islama a najeriya ya bayyana mani. kira ne da kuma nasiha gari mu baki daya akan wata babban musiba da ta faɗo a ƙasashenmu wannan musiba ta garkuwa da mutane da sace mutane muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da wannan musiba Allah ya cire ta a cikin mu a ƙarshen mako ne dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta nan kakakensa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya damu matuƙa game da sace mutane da kuma garkuwa da su da harhare da ake yi a wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya kuma jami'an tsaro sun tashi tsaye yanzu haka wajen zakulo masu aikata irin waɗannan muggan ɗabi'u a sassa daban-daban na ƙasa kasar da zama hukunta su da kuma kawo ƙarshen hare-haren da ake yi a kan jama'a babban yajibirin murai amurka daga Legas.